êtes en direct des zones de nos radios partenaires. Il vient d'être 11h à Niamey et partout au Niger et c'est l'heure de votre rendez-vous de la mi-journée, le Niger sur Kalangou. Pour vous tenir compagnie aujourd'hui, nous sommes Mariam Adey et moi-même Top Draman. Bonjour Mariam, comment ça va Je vais super bien Ruki. De l'autre côté, la technique est assurée par Mustafa Ayouba et à l'édition, nous avons Moussa Hassan. Bonjour à tous. Au programme de ce numéro, le flash d'information, la rubrique hebdomadaire consacrée à l'entrepreneuriat, la revue de presse, le loti, le sport et de la musique 100% nigérienne. Dans la partie entretien d'aujourd'hui, notre correspondant Ahmed Fellana nous amène à la rencontre d'Amin Daladi, un fidèle auditeur du studio Kalangu, originaire de, de Tessawa, basé à Tirozerine, qui a découvert, qui a ouvert son, son discothèque dénommée NIA. Et c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Fidèles auditeurs, voici le flash d'information présenté aujourd'hui par Assoumane China. Bonjour China. Bonjour Kaya, bonjour Mariam. Bonjour China. La communauté internationale célèbre ce jour, 27 septembre 2024, la 44e édition de la Journée mondiale du tourisme, placée cette année sous le thème Le tourisme et la paix. Dans un message rendu public hier à cette occasion, la ministre nigérienne de l'Artisanat et du Tourisme, Madame Sofiane Aguichata, a déclaré que l'objectif visé à travers cette commémoration est de magnifier l'importance socio-économique, voire politique, du tourisme à l'échelle mondiale. Elle a souligné que pour manifester sa solidarité et sa compassion aux populations durement éprouvées par les inondations et les violences terroristes, cette année, le Niger a décidé de ne pas organiser de fêtes grandioses comme à l'accoutumée. Dans la région des Anders, la caisse des dépôts et consignations a remis aux autorités administratives de Damagram Takaya le mercredi 25 septembre 2024 un don de vivres et de non-vivres destiné aux populations victimes des inondations. Ce don est composé de 200 sacs de riz de 25 kg, 50 cartons d'huile, 100 sacs de pâtes alimentaires, 25 cartons de savon et un groupe électrogène de 25 kVA. Le préfet du département de Damagaram Takaya le capitaine Adamou Bawa a salué ce geste hautement humanitaire adressé aux populations sinistrées de son entité administrative. Les cadres de concertation des organisations de la société civile du département des Saï œuvrent pour la mobilisation de la population en faveur du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, selon son coordinateur M. Sidoukou Bello. Ce cadre, qui est une coalition créée en 2012, regroupe l'ensemble des organisations de la société civile en activité dans le département Saï. Il a expliqué aux habitants l'importance d'adopter un nouveau comportement afin d'accompagner les autorités dans la restauration et la souveraineté de la dignité du peuple. Avant l'avènement du CNSP, il existait un problème de mobilisation des personnes et ressources internes des ressources internes au sein de la commune. Toutefois, grâce aux sensibilisations, il a été récemment organisé une caravane pour lutter contre l'incivisme fiscal. Aujourd'hui, les habitants adhèrent de manière significative et s'acquittent de leurs obligations fiscales, notamment le paiement des impôts. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci beaucoup, China. Passez une excellente journée. Chers auditeurs, comme annoncé tout à l'heure, nous suivrons ensemble un entretien avec Aminou Danladi. Mais avant, Mariam, nous allons d'abord écouter de la musique histoire de bien nous installer et je vous propose, chers auditeurs, le titre Katako de Tal National. formation musicale du Niger, elle regroupe plusieurs chanteurs et instrumentistes. C'est en 2000 que la bande fait son apparition sur la scène musicale nigérienne. Le groupe compte généralement 6 musiciens sur scène, mais est composé de 17 membres. Il a su créer une bonne harmonie envoûtante où chaque ethnie mêle sa sensibilité, son répertoire et ses sons à ceux du rock adulé de Niamey Azender, le tal national a aussi conquis les oreilles anglo-saxonnes. Cette, cette, chanson que nous sommes en train d'écouter était principalement chantée par Feu Madougou qui avait quitté le groupe avant son décès. cette euh, pause musicale, chers auditeurs, écoutons la première partie de l'entretien du jour. Amin Daladi nous parle de son parcours dans ces domaines. Il est au micro de Hamed Feldan. aikina na harkar diskoteka ce nake yi. Kama yaushe ne kuka fara aiki cikin wannan eh, diskotekin? Na samu shekara kusan takwas ko tara haka ina yi dai. Eh akalla da dauke ta ma shekara da tara ina taba kasuwa ina harkar diskotek. To amin dalladi mutum nawa suke aiki cikin wannan diskotekin? e to akalla da dai ina da yara to kuma sai mu kamar yanayin kasuwar dai yanzu dai a takaice zan iya cewa ma ni ɗaya ne nake da ina da yara dai discotheque ni ya yanzu da wanne kamar dabarori ne kuke aiki domin ku jawo kan eh, hulɗar na ku sawo inda muke nuna ka sa harkoki yanzu kamar jan hankali ne bisa kan kasuwanci ne yanzu shi dai kiliyan na farko dai yana son kai ka kyautata mishi eh kai ka ja hankalin shi akalla kuna wasa da dariya ana annashuwa kana jawo hankalin shi shine dai farin cikin kiliyan wanda zai zo yau gare ka gobe ya zo gare ka kullun ya ji baka fita daga shi yana marhaba da kai kai ka tarban mutane da kyau shine ake so bisa kan kasuwanci alhamdulillah tunda ana ci ana sha ana wa iyali kuma bayan haka ana kyautata iyaye kuma kasuwa komai yana tafiya daidai ana zaune da mutane lafiya ita dai kasuwa in dai ba kare na ta ba ba lalle bane ta barka ka tafi yawon tabura da kullun kana shan wahala bisa kan hanyoyi in dai ka hakuri da kasuwa irin wannan da ake cikin ta in dai ka kyautata mata kasuwa alhamdulillah tana tafiya ita ma za ta darata ka insha Allah yanzu Aminu muna so mu ji kamar yani kuka koyawan ga aikin To yadda na koyi aikin nan na farko dai kamar haka DJ ne nake ta yi haka na gidan biki a ɗauke ni daga farko ina nan ina nan sai na sai ordinator haka ina dan tura mutane ina dan tura mutane dai sai na kamar haka dai tana tafiya sai na ba ta muhimmanci da na ba ta muhimmanci sai na kamar tana gyara ni sai na samu ina yin aiki na ita ina ci ina sha kai naga ga ina ma wasu biyan bukatuna har na kamar matasa ma suka sai wasu abin da wani mai tsada ne ni ma naga kamar kaso tana ban ni ma ina sai ina yi a hakan na koyi aiki ina nan ina nan sai na taho jihar Agadas da na zo Agadas akwai wani mai gida na nan a nan na zauna gurin shi ya koya min harkar ordinator na information sosai ya bani information sosai sai kuma yanzu da Allah ya kawo ni ciro naga kawai kasuwa ta karbe ni lalle alhamdulillah ana ta dama da mutane sun sani na san su kuma an samu masoya ta tabarkalla hakika ni dai discotheque tana gyara ni to amin daladi ya ku tallata kamar discotheque ta ku kamar kuna aiki da yana gizo ne eh alhamdulillah gaskiya akwai harkar resources sosai a cikin lamarin tunda muna aiki kamar internet tunda kasitocin da muke samu yanzu da an ci gaba da sai an aiko mana daga kano a biyo ta mota rumbu a ta samun tseko sai ka samu kamar yau an aka maka ambuwa ba lalle bane ka same ta ba zuwa gobe ko jibi sai ka yi sati guda sama da sati guda ma sannan ka same ta to alhamdulillah yanzu an samu ci gaba ci gaban da aka samu yanzu da sun yi abin suna jewa plumin da sun jewa su sama internet za mu yi mai gas sai mu dauko su kai tsaye take yanke sai ka biya bukatunka ka samu alkhairi su su samu ku ku samu amma hakika muna aiki da rezo sosai kuma tana gyara mu rezo sosai kenan ya ne zaman ka da mutane ke a nan cikin garin Ciro kama ya hulɗa ka da jama'a take. Hulɗa ta da jama'a Allah saka da alkhairi. Ina ta yaba kullum kuma ina ƙara janwa kaina hankali da zuciyata kullum ya zama to ina zama da mutane lafiya. tunda na zo shekara kusan shidda ce na shiga garin nan ko bakwai a cikin garin ciro ba da abokin da mun yi faɗa da shi ko ya saba min ko kuma ga gashi dai mun cacar baki da shi da suka ta ta na rike ta bisa amana abokan kasuwa ta bamu taba saba da su ba ko kuma abokan zama haka na guri ɗaya wanda ake da su eh zan yi godiya ga Allah alhamdulillah ga masoya wanda suka rike ni amana bisa harkar kasuwanci na da zamantakewa ta cikin garin ciro zuwa wannan diskotekin taku kamar da wani irin kayan aiki ne kuke aiki kayan aiki na wanda nake harkar diskoteka da ita kamar yanzu ina da makarancin kayan aiki ne kwamfuta ce nake aiki da su guda biyu eh kuma dangance da yanayin kayan aiki sun yi kaɗan kamar sun min kaɗan ne to daga abin da ya sanya yanayin kasuwancin ne to da lokacinsa shi ya sanya abin da ka gani kai hakuri da sa in kai hakuri da shi komai mai huciya ne sai kunde da muke samu kamar karancin kayan aikin da sun yi kaɗan kuma babu abin sayan to alhamdulillah in dai aka hakuri kaso tana ba da wata insha Allah an dace yanzu kuma eh. muna so mu ji kamar cikin rana kamar kuna samu kamar nawa ne to akalla da alhamdulillah da suka ana samu alheri sosai tunda a lokacin za a biya bukatu na gida kuma a ajiye a taimaka iyaye to sai zaman to yanzu abin da yayi karanci tunda za a ce ai komai ka gani ka dangana shi da Allah eh in kai hakuri da Allah shekara ce ba ta gadon shekara kullum kowace shekara tana zowa da yanayin ta abin da nake samu a yi ni akalla a yanzu ina samun kamar ɗari uku zuwa jika jika biyu in ta bada wani lokacin fiye da hakan ma ana samu alhamdulillah kasuwa ta akwai yara akwai mata akwai maza akwai duka dai kamar zan iya ce ma jama'a ce dai tabarkalla kowace tana zowa akwai haɗin kai akwai soyayya tsakanin da ni da su sosai akwai girmama kuma akwai darata yanzu nan kamar cikin garin ciro kamar kuna aiki tare da hukumomi ne ko kuma akwai wasu kungiyoyi hakan wanda kuke taba ayyuka tare da su akwai kungiyoyi wanda muke tare da su hakika bisa kan e, zamantakewa bangaren mata ne suna da kungiyoyi wanda suna jana kamar harka in koya musu bisa kan aiki na harka ordinatar suna zuwa nan sai in ce to ba ni da cikakkun kayan aiki amma akwai informatika tana yi sai in tura su can tunda babu kayan aikin ne a wanda da kayan aikin da an samu aikin Voilà, fidèles auditeurs, avant de continuer avec euh, cet entretien, marquons une pause avec la revue de la presse présentée aujourd'hui par Tarnan Foudé Bonjour Tarnan. Bonjour euh, Ruki, bonjour Mariam. Bonjour Tarnan. Alors Tarnan, une nouvelle coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger. Oui, Ruki, le mercredi dernier, le ministre nigérien des Affaires étrangères et de la coopération, M. Bakari Sangreyaou, a reçu la copie figurée de la lettre de créance de la nouvelle coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger, a rapporté l'agence nigérienne de presse ANP. Madame Mama Keta a été accréditée auprès des autorités nigériennes par le secrétaire général des Nations Unies en qualité de coordinatrice résidente des activités opérationnelles des Nations Unies pour le développement au Niger. Lors de la cérémonie, les ministres Yao Sangare et Madame Mama Keta ont passé à revue la coopération entre le Niger et le système des Nations Unies qui s'annonce sous de bons auspices. Tarnan, il paraît que les centrales syndicales ont rencontré le Premier ministre du Niger cette semaine. Oui, le Premier ministre de la Transition, Ali Mohamed Laminzen, a rencontré en début de la semaine les centrales syndicales du Niger, nous apprend le journal Air Info. Selon ce journal, les échanges ont porté sur la situation antérieure par rapport aux négociations avec des préalables dont, entre autres, les recrutements dans les sous-secteurs éducation et de la santé, les décrets d'application du nouveau SMIC, les paiements des incidences financières liées au reclassement et rappel des salaires. Selon l'un des responsables de ces centrales syndicales citées par Air Info, le Premier ministre a pris note et les a rassurés que les dispositions seront prises pour convoquer le comité interministériel des négociations pour éviter les éventuels conflits au travail. Tornant toujours dans cette revue la campagne agricole 2024 dans la région de Tilaberi sous haute protection. De quoi s'agit-il oui, c'est le journal en ligne Acti Niger qui cite les bulletins hebdomadaires des opérations d'FDS qui rapporte que, dans un contexte sécuritaire fragile, la campagne agricole 2024 dans la région de Tilaberi se déroule sous haute protection. Cette détermination des autorités nigériennes s'est concrétisée à travers le déploiement d'unités dans le cadre de l'opération dite La Kalkanei une mission spécifiquement dédiée à la sécurisation des activités agricoles. Grâce à cette opération, les premières récoltes émergent dans plusieurs localités, confirmant le succès de la mission. Un élément clé de cette réussite réside dans la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les comités de vigilance locaux. Ces derniers jouant un rôle crucial dans la surveillance des environnants ont été les yeux et les oreilles des autorités signalant toute activité suspecte. Cette synergie a permis au FDS d'intervenir rapidement en cas de menace. Selon les informations d'Acti Niger, plusieurs succès ont été enregistrés lors de l'opération La Calcanée. C'est tout pour ces flashs d'informations, pour cette interview. Merci beaucoup, Ternana. Passez une excellente journée. Dans la deuxième partie, Ami nous parle de comment il gagne sa vie malgré quelques difficultés. On l'écoute, le toujours interrogé au micro de Hamed Fellan. matasa samari su ma suna ta zo mini akwai kungiyoyi sosai ina ta hulɗa da su muna dama da su kuma bangaren hukuma alhamdulillah su ma ana ta gudunmuwa ana ta bada kokari kansu eh. yanzu muna so mu sani cikin wanga aiki kama wani irin masaloli ne kuke fuskanta to matsala ta guda akwai karancin kayan aiki gare ni in ina so ma in yi wasu abubuwan a cikin su ko kuma in ajiye abubuwan da nake bukata to kayan aiki sun mun kaɗan kuma babu kuɗin sayi kuma kasuwar da take zuwa ta yanzu baka ajiya ka biya bukatunka har ka ajiye ka je ka sayi kayan aiki ka kara kuma yanzu mato kamar kayan da ne ma muke aiki da su yanzu yanzu ya kuke gani wanga aiki na discotheque kaman yana cin gaba eh alhamdulillah aikin discotheque gaskiya na ci gaba tunda harkoki ne yanzu sun buɗe na zamani ne da abin da ka gani yanzu harkar kasuwanci in dai harkar discotheque ce to alhamdulillah tana tafiya ka bata karfi tana da muhimmanci akwai matasa sosai za ganin su sun rena wani sana'a wani kuma sai ga tana jala shi to ni dai shawarar da zan bada bangare na ni tana jala ni shawarar da zan bada zuwa ga matasa a abokaina da wanda suke ɗauka sana'a mu kamar ba mu da kasuwa ne a gare mu ko kuwa kasuwa in dai kana da kwai karkare na ta tana tafiya mu dai bamu rena ta ba alhamdulillah ya fi dai zaman banza ko kuma kai ta yawan tabarada ta tana kawo alheri tunda harka ce ta yara matasa da yan mata da samari akwai dai kai abubuwa dai ga sanan dai wanda kawai na nishadi ne na faranta rayuwa ne na faranta zukata ne kullum ta tana yi gaskiya kuma muna kira ga matasa duk wani mai zaman banza wallahi tashi a tsaye a wannan lokaci ba nashi bane ba ya kama jikinsa saboda duk in dai kana rena kasuwa a yanzu to kana cikin kangin bauta kana cikin kangin wahala sana'a koya take yanzu ka rike ta da muhimmanci tana da amfani sosai to ni dai tunda na tasa kasuwa ta ce bullena ta ba tana biya min bukatuna kuma har yanzu har yanzu ban gajiya a tare da ita ba kuma ban sake ta ba ko ban taba tunanin cewa zan canza ta ba tunda tana min alheri kuma tana biya min bukatuna wani kira gare ka daga kungiyoyi ko kuma ga hukuma domin su tallafa muku bisa kan aiki kiran da za mu yi ga mahukunta idan da hali a taimaka mana saboda mu muna cikin harkar kasuwanci ne kuma muna tafiya da al'amuran bangaren mu akwai wanda suna zaune a banza babu aikin yi ko kaɗan kuma sun zo sun gama muna yi sai su kare na mana kasuwa to mu kiran da za mu yi ga hukuma inda hali a taimaka mana bisa kan kayan aikin mu ko kuma a taimaka mana bisa kan wasu sana'o'i a buɗe mana su masu muhimmanci a yadda za mu tun zai ka samun abin na kanshi a cikin inda hali kuma zuwa ga ƙungiyoyi muna buƙatar a taimaka mana da ɓangaren foro in ya samu wani eh, farmasiyon ne wani aiki ne kamar za a koya wasu muna a zaune haka ne ya kamata a yaka taimaka ana ɗaukan mu muna hudda wasu husa'o'in mu mu ma da ma a bangaren kamar wanda za a koya waƙin kuma hukuma inda hali a taimaka mana da kayan aiki ko kuma a taimaka mana da wata ma'aikata a buɗe mana ta wanda za mu shiga mu kayi da mu da matasa masu man banza cikin aikin da kai cikin wagar squat aikin kana iya ba mu wata tarihi kuma abin da ya burge ka cikin wanga aiki ya yi shigaran kama ka ci gaba da yin shi abin da ya burge ni na farko dai da na ina iya wa kaina komai a cikin ta tunda na arme a cikin ta na samu gida na kaina a cikin ta na tallafa iyayena ba bacin kullum muna wasa da dariya kuma bisa kan sana'a ce duk sana'a da na dauka na kama sai in ga in ba na komo kanta ba sai in ga bata gyara ni to kawai alhamdulillah ni dai kasuwa ta bisa discotheque tana gyara ni kuma har yanzu tana cikin gyara ni ne yanzu amir kun taba samun wani foro bisa wanga aiki na discotheque foro na guda ne kawai da na tayi na nema formation na nema ma kaina saboda in iya aikin kar in ka bata mutane ka ban iya aiki ba shine kawai na samu na zuciya na je na zuba kuɗi na a gadas aka koya min wannan sana'a mai gida na a gadas yake shi ya koya min wannan harkar na zo na zauna na fahimce shi ya fahimce ni ya koya min ita na zo alhamdulillah yanzu ko da sun lalace kayan ina iya gyarawa kaina abin da yafi karfi na sai in kire shi kutanta min daga can in zo in daidaita alhamdulillah kuma har ina wa wani ina wa kaina ina wa wani kuma ina kai sakon gaisuwa ta zuwa ga studio kalangu ga mai da irin shirye-shiryen da take watsawa bisa kan radiyoyi eh, eh, hamsin da biyu duk irin shirye-shiryen da studio kalangu take muna bin ta sau da kafa muna jin ta duk a wuni studio kalangu a cikin kaf nijar tabarkalla kowa ya shurare ta saboda ta kawo haɗin kai babu bambancin wariya kabila kai wannan kai wannan duk ta cakuɗa ta kawo yare duk ta zuba wanda alhamdulillah kowa ga nasa in baka shurara da wannan yaren ba an kai ga naka kuma shirye-shiryen da take watsa akwai na safen nan da take yi yana burge mu sosai yadda ta kamata akwai na marece ga shirin haɗa a fadan nan wallahi shirin ta sai dai mu ce ubangiji Allah ya ƙara bunƙasa Allah kuma ya ƙara tsare su to mu gode aminu dukkan ban lokacin ku domin mu tattauna bisa diskotekin ta to masha Allah ni ma alhamdulillah ina godiya Allah kuma ya saka da alkhairi C'est la fin de cet entretien. Merci à Ahmed Fellan et on prend une petite pause pour revenir avec la rubrique hebdomadaire. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fidèles auditeurs, la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui parle entrepreneuriat, n'est-ce En effet, pour permettre aux femmes transformatrices de mieux vendre leurs produits sur les marchés locaux et internationaux, le Salon international de l'artisanat pour la femme à sa femme a organisé une formation à l'endroit de plus de 100 femmes entrepreneurs de huit régions du, Niger à Niamey. Madame Yacouba présidente de l'entreprise Rama Agro, nous trace les bienfaits de cette formation au micro de Hawa Ousmane. eh hankan sai ina sigir da ci halaka so illa bo mu da gina yanu zama irgo wadin ginara irgo ga kokar mi mete zama kun kauye yara din koy kauye kan yan wadin kan ni bai wai bor mu humbur san mu ga koy ga haini safa yayi ban ir koy kauye yara kan bukka hinka hinna nirgar amma ni ka gar bukka din ba wai boradi zainu aka kuli izai izaisi ya gani di masha Allah alhamdulillah iri moy feri ir faham da ay kulu ir tonton entrepreneuria fondara daino fils bidille zamir goga ter sai kul bayara donc a fondara no inir sambu kandir newu ir mu di ir moy mu feri ir mu faham ga fo de tir fo nir go goida zama ir go bulo ir si faham da ay kulu hun nin gina sambu konda so hayo kan goni kan bara aino imne ayno gogati ay mate nim kaga sare ga ibobu ni mu koi gini tala mota a ga gini ma yanda a ga ga nyalo wandi ginera ai wani ka da ya ga zangu ai gidi haya kan ai no te habu ni koi ga nera zambar fo zamni ni wani da ai ni gonda tira ni gonda markai da ai kulu so hun kulu me irmo siya ga da ta wadda matir gami irmo gu solo no ga koi giri markai da ga haya kul ter mo mu te miliyadar Niger to hun kuna ga to aran wai bar margi kine kai gogu duberawo wallahi irwai way bor waydu no bai raga amma hun kunira ir bisu waydu zam salo din tono tap zam bor yan goni gog bani si ara ma si listora ine gai go gonnin gai go ga hantu zama bera wa bor kul sta ni banda bor kul no si danda. to to hufo gati zanga na fayan kan hunkuna ban fira woki kan darin sai akan dai aran wani waibore kan gwanda kamfanin sai madam aiki san bai bonga ai wanku na ka tai gane fi bambata zama rama agro ni faham agro alimentar rasin da produit dun kulkan irsitin mai ra donc tontono kan kan dai sai ai ma sambu agro alimentaire ra goi fo ci kaina imne dai ko gine sarrafa sarrafawa gine ra ir ma sambu dai imne ko hamni ko wala kakan dadi hunkunai kakan dado ai gini ga marka tase cewan diyan wura mo ne diya kan dainin marka se zidiya ni gine rama a gurono ya dingani di marko din ga no valor ai ganer dal gudal wai wato hunkun marko din sai gini ganer zangu ya dinga masha Allah ay entreprise go bera go tonton labo mo ga nafa ai giye ga sambu zayan. hun kun zan kai kan gogo shome bori gi sambun diri zaino gogo goi ir mir eh, goyo gina te labora ir mir goyo hansu labora irma hayakulu etikete mi lambai da haye me a medan mi yegi yegi barga nera shoma jobun boga zabiri zai se ya dinga haya kulno kirse da dogonai ce wanda yango wallahi a bisa eh, back police dc zai zan back police dc zai igo kanir sai fuwaira hay kulno isigati kal dai mutunu irbi no arce kare wo bindu hun kulme me dai koy wo kulkan go kan gutunir mu kakan dadi kar irin marko dan aga irin mirtirai cecin mu koy gunu cecin da yani ga Allah so ka irga alhamdulillah ir koy talber hanom tonir se hino ga imiye ga te wona dimim dangir se bore kan ga ma ir woy bore dori jini zamir ma ce wanda yan waki gotir se bor fallan kulki gingiban zambar zangui ma ce nse wallahi yam yam ni go gatir se edi man banir duwa ir sabu eh alhamdulillah ir sabir koy mal barkada kan na ka kakan dadi o fogati gine gine karan gabar barbar to kan na kakan kan dadi irga te turaren wuta irga te farin amfantil irga te kuskus irga te kulkuce hamni irga te garin dan wace hey ai man digoi kulkirsi te ame ame nir gogati kun zamanura irga te saka yan irga te tamuyan a kul nirgo C'était la rubrique hebdomadaire entrepreneuriat. Faisons un autre tour en musique avec cette fois-ci le titre Dada et de Yakubo Mumuni. Denke Rada et un titre que l'artiste euh, Mamar à ses cousins Touareg. Et nous allons en zone Zarma, dans l'écho des régions, pour euh, découvrir Hanzuraï Bogu, une culture collective au profit des beaux-parents en français, une pratique culturelle en voie de disparition dans la région de Tilabiri. Elle constitue une source de rapprochement et d'estime entre les familles, en aimant la promotion de la cohésion sociale au sein d'une communauté. Écoutons l'entretien de Youssouf Seydou avec notre correspondant Boubacar Morou sur le sujet. irga bai kan wato na gariyera na mu kan sa igine an zure bogu kan wato da igate mai hunkuna irsigde imate ifu not an zure bogu to an zure bogu da wato iri wani na mai irnago irse hal borkur kan yigi a hundiya kan ni yigi a wani famiyora kuma yin wasu te ni man konda an zure bogu nigi hin ka konda babo bumbo baba kaina wal bine hasa hankan wargo koy an zurbo go wodo da ite goy muradu gelen se bor hin zanon gaba ni woni galab bor waranza ngay mo han foyen iga bor waydu ngarte an zurbo go da bonna sambo hande hane mantini waddai mantini bere bor kul kam ma bogo go koy aganga murado nan im koyn bogo dinte fari kul gar bor edi fami wara kigi hin kago iga kul go zarora an su bogo susubay daga sintin amma ka de chino handi farga sino bor ego margo ko goyno bor ego margo ko goyno koy kul kan dumino se zura se. ima anzura faro goy ima anzura wone bere wal kayne faray goy ima hasabay faray goy digi hin ima ya kahu zari follon karan zari follon karan wo kulgate dogo yo bani gi sintin goyo bor mar cinno gi hin ko anzura bogo do anzura bogo a sinda me zama han fon bor fon zari ni gama labaro igongay bum bo fariri gogoy igongay gogay ima gari anzura bogo do min hasaro go bakate filandu anzura bogo hambara jama'an bato nan ki gaba wodi maga han foyan dindi hin kan bore goy zari ra kai shudeno yadin no zura din do here bore yanga ma de filana du zurbo guimar babe kal zaro ki di borego koy igi sobe ki ngariante ka jara ka koy goitere gar imsko kene kane kan anzure ka ge anzura farori go go i herai to handen kan iga anzure bogo wotani din a gonda mana wala sin a bi mana ga me zama wodi no mbor borbun bo gina iga bay meti ay kan ko hiji filana izo filana din ga bay maiti ni kan ka ka hiji izo zama wor kul ga bai kan filana ka filana hay filana filana hay me borawo de ni ha akin ka tonan di mataka gaba handin no ni gudu wodi wana fahama wodi se mono bora kul ga an yadan ka murade wo ga sandi gonda nafa gumu gumu bonye tare do buyondo har so mo wallahi bore ko gana so asigete so asigete il faut se ka sigete so to kan sa sigete so igina de bore ne hiriyen dangar kan se ko wato ni sara wato ni sara watin an zurbo guda go ko in sidan ni lakkal war go ko hay fo ceci goy hinna ma gorgo an zura din kan do go ka asi dangala war kan wannan kaka eh, batuma bo fo goy sa wakin me da ha a dangala war no no kan in nagar irmo irma te kamatin da alzaka baka sine an bar ngo handi wasu badi a tarai bore yonno ka kai non gora ko koy farfilando ko koy bero farodo wa koi koy asayo faraudo ko kya kan wani hija kan ganan ikulma bay kan wallahi boreyo wone innan kagar inna mera ngamo no irgati gum gumo on kun zari on zari gono sub zari mo de kai wannan da wodo kai wani iya sato ne ta handi zaro roho ni bumbo kan ti anzura ni gonda kira hin kakan warborin ka zahu ngaro ka wannan ka de dawriya ka hu koyi ne warsu curgus no de warsu ari hanode ba bin sa ya no ni kira hin kaga kan isin ha isin ha boro mu kai ni sene wo mu kai ni sene wallahi ni sifar gan stabi ni su ko gorko ne zammo jamari mane de man abora kanser kanser bugu bine gan hendi go goro wal gan hendi ko ari abada abada ba sar folo wodi se zaro mi nyokol mi bar jingar yanga imre Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangou et c'est l'heure du sport. Notre chroniqueur sportif euh, Adam Sariou est avec nous dans ce studio. Bonjour. Bonjour Adam. Bonjour Marianne, bonjour Ruki. Alors Adam, comme annoncé il y a quelques jours ici même sur nos plateaux, la série des matchs amicaux pour l'équipe AU20 de MENA National a débuté hier sur les terrains du Centre technique national de la FENIFOOT. Eh bien, ce premier match entre l'équipe nationale A et les Espoirs s'est soldé sur le score nul et vierge de 0 à 0. Les hommes du technicien Badouzaki, malgré la présence de certains internationaux comme Enikoi, n'avaient pas réussi à faire trembler les filets de cette belle équipe plus ou moins équilibrée du technicien nigérien Abdraman Issa, ancien entraîneur de l'AS Nigelec qui est au commandes de l'équipe expoir du MENA depuis quelques années déjà. Merci Adam pour ce résumé du match. Alors, est-ce que euh, tu peux nous rappeler l'objectif de ce match amical Eh bien, l'objectif est clair pour les deux formations qui se préparent en vue des compétitions futures. Pour les poulains de Badouzaki, c'est la double confrontation face à l'Angola le 11 et 15 octobre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Cannes Total Energy Maroc 2025. Pour les espoirs, eux, se préparent pour le tournoi qualificatif IFOA B prévu à Lomé au Togo du 17 au 31 octobre prochain. Justement, Adam, parlons à présent du tirage au sort de ce tournoi IFOAB. Effectivement, le tirage au sort a eu lieu hier. Les U20 du MENA connaissent désormais leurs adversaires, logés dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Togo, le Ghana et le Bénin. Dans le groupe B, composé de trois équipes, à savoir le Nigeria, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Pour rappel, la compétition se jouera du 17 au 31 octobre 2024 à Lomé. Chers auditeurs, c'est la fin de ce dernier numéro sportif de la semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Adam. Merci Adam. Fidèles auditeurs, on enchaîne directement pour le portrait et lumière et euh, on fera lumière sur qui Maria Olivia Sagoubavi, un jeune évoluant dans le métier du journalisme depuis quelques années. Un métier qu'il a embrassé par passion, son portrait avec Maria Madek clair, taille moyenne, le jeune Olivier Sogbavi est un journaliste de profession depuis une dizaine d'années. Webmaster à ses débuts au studio Kalangu, l'amour et la passion du métier ont fait de lui aujourd'hui un excellent journaliste distingué dans la collecte des informations. D'ailleurs, c'est au sein de l'équipe jeune du studio Kalangu qu'il a laissé ses empreintes à des journalistes professionnels. Sourire aux lèvres, le jeune journaliste raconte ses débuts. Euh, c'est un rêve qui est devenu réalité. Depuis, je me rappelle quand j'étais un peu gosse. On organisait déjà au quartier des événements et j'étais avec un de mes amis, Marcelin. Donc j'étais l'animateur. Donc euh, c'est comme ça que je suis arrivé dans ce métier en tant qu'animateur. Euh, par les voies du destin, je suis arrivé au Niger en 2017 et j'ai travaillé dans un média de la place. Ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer la Fondation Hirondelle euh, grâce au, studio Kalango en tant que webmaster. Si le journalisme lui a permis de s'imposer comme un homme émérite dans le métier, Olivier Assobavi reconnaît avoir fait des rencontres heureuses dans cette profession dont il est fier. ce que j'aime le plus, c'est quand je rencontre des gens, je discute avec eux. Euh, c'est vrai, on peut faire des discussions d'une heure, de deux heures. Après, c'est 30 minutes ou bien 45 euh, minutes ou des fois 45 secondes qui va passer à la, radio. Dommage pour les auditeurs, mais moi, en tant que journaliste, j'apprends beaucoup. Donc, c'est vraiment une grosse passion en fait. Quand tu es journaliste, tu rencontres plein de personnes. Tu fais une interview d'un à 14 heures et puis à 18h, tu as un point de presse avec un ministre, tu fais un point de presse avec lui, tu lui poses des questions. C'est ça la beauté du métier. Au sein du studio Kalangu, qu'il a toujours considéré comme sa seconde famille, Olivier est apprécié tant sur le plan professionnel qu'est social. Adam Adawaki, responsable de l'émission Le Niger sur Kalangu, en témoigne. Euh, je dirais que c'est un très bon élément qui nous a quittés en cours euh, de route. Et parce que c'est vraiment Olivier, c'est quelqu'un qui aime son travail et il le fait bien. Avec tout ce qu'il ressent comme amour dans ce travail-là. Je l'apprécie beaucoup et je ne fais que lui souhaiter bonne chance pour la suite. Marié et père d'une fille, c'est journaliste qui est encore dans la vingtaine. Olivier Assogbavi continue sa progression dans le métier. C'est dans ce sens qu'il encourage et soutient les jeunes nouvellement venus dans le journalisme. Voilà, chers auditeurs, c'était le portrait d'Olivier Assogbavi. Faisons notre tour avec le groupe Bodyband. easy.

rana ta gudu ta bar ni mai rabo ya samu shaida ambaliya sultana mai muta shaida ambaliya sultana elegansu sun shaida ambaliya sultana son juna sun shaida gudu ta bar mai rabo ya samu marar rabo C'était Santana de Boriband. Nous allons à Loti avec la cuisine qui doit être propre de la maison, n'est-ce pas, Maria En effet, Ruki, vous l'avez compris, les lotis d'aujourd'hui met l'accent sur la propreté et les l'hygiène dans la cuisine. Écoutons Rekia et Samira Rouafi. Hey! da tuwo na gode ai ta sai aka ce girki ne ai babu kamata ko kuma ya banta shi ba ko kaɗan <laughs> wannan ai na wa'anda ba na gagaye ne kumya hmm. to tsayawan wanke hannu na mu dawo mu ci gaba da hira aikin sa hanya i kamar gidanki kike hmm. hiyeyi subhanallahi me nake gani gambi gambi mine ne mi aka yi wallahi kin bani tsoro mine ne Me wannan kicin kin naki? Ban gane ba. Nye nye nye nye biki gane ban gane ba. Me nake gani a gabana haka? Ke a'a, ke me kike gani? Hm. Ba komai. Wai ke kina da hankali ma? Ba ki ganin yanayin da kicin kinki yake ciki? Duba wannan saltan da Allah. Ai saboda yanzu na gama girki ko ba yanzu muka ci abinci ba ko dan kwana muka tashi muka huta ba. Mm, mm, mm, Duba yanda salte suka yi yawa cikin wannan kicin naki ba kya ce mini ba dai na dahuwar yau ne. Hey, duba kwanoninki duba farantin nan ki yadda suka taru kuma suke da salte kamar dai an yi shekara dubu ba a yi wanke wanke ba a gidan nan wai wai wai wai ke jama dan Allah dan annabi ki shaha min lahiya baki nan gani da bani da kowa da zai taimaka mini tsakanin aiki kula da yara da gida gaskiya bani da lokacin gyaran kicin gaskiya mm, mm. wallahi kina bani mamaki baki da lokaci ai dai kuma gidanki ne ko ya kamata a ce shi ma wurin nan ya kamata a kula da shi kamar yadda kike kula da ko ina kuma wurin ga shi ne ma ya kamata na farko da ya kamata ya yi tsafta tunda daga nan ne in abu ya hita sai baki ha bai hankalinki bai tashi ma saboda lafiyar iyalinki kaka rashin wanke kwanoni zai shafi rashin lafiyar gidana dokan halayyar rashin tsafta da kuma rashin kula da lafiyar mutane yana iya kawo miki yaɗuwar cututtukan da za ta laƙe ga abinci kuma daga baya ya kawo miki wani illa a cikin lafiyarki. Ah, da gaske kike? Eh mana. To yaya zan yi in kiyaye tsafta cikin kicin ina kuma? Kin san ana ganin mafi girman yaduwar cututtuka a ɗanyen wurare ne misali sosan wanke-wanke kyalle magudanar ruwa da famfo da kwanoni masu salte fara da zubar da tarkacen nan da ragowar abinci yadda ya kamata kuma ku wanke kwanoninku nan da nan shine mafi mahimmanci shafe wurin dafuwarku da sabuli da ruwa goge teburin da kike yanke kayan miya tsabtace duk wani wuri da suka hada da kofofin firji fur kiziniyar da dai sauran kayan aiki ke kar a ajiye shara a wuraren da ake dafa abinci kamar wannan cikakken kwandon shara da ke bani takaici kamar in kece ki da mari kuma kina iya ajiye shi can gaba kuma a rufe shi da kyau don gujewa jawo kwari zaɓi samfurin da ya dace don tsaftacewa ko maganin da ake ce ma Javel don kashe ƙwayoyin cuta amma a mafi yawan lokuta sabulu da ruwa ma kawai ya wadatar wai wai wai wanga abu duka kin ga gambi ki kula da lafiyarki da kuma ta iyalinki kuma ki san da cewa lafiya jari ce shikenan to zan gani in zan iyawa gaskiya wallahi ni na gaji gambi kina bani takaici in an ganki ga kinan tsab tsab tsab a waje amma kicin kinki takaici mm, Allah abun takaicen kuma ya ma wuce nan hmm, to ina sauraron ki me ya sauran shawarin da zaki bani don in kiyaye wata dauda da wasu kwari cikin kicin ina kin ga Za ki iya ajiye kayan aiki da kayan da ake amfani da su wajen tsabtacewa a kusa da inda za a yi amfani da su. A rika tsabtace kayan abinci akai-akai a wuraren da ake ajiye busassun abinci kamar su taliya, shinkafa, gwangwanayen abinci da hatsi da dai sauransu don hana taruwar kwari da dai sauran cututtuka. A zub da sharar gida kai-akai kuma da kyau. Halayya ce da wallahi barinta yana da wuya. kuma tun da ina zauwa wata ran daga wurin aiki cikin gajiya sai kawai in manta da lokaci nan da nan dare yayi bani maganin ni maganin lahina cikin duk wannan abubuwa wallahi a gaskiya ba abu bane mai sauki akasin haka aiki ne mai yawa amma ana iya amfani da bicarbonate farin vinegar ko kuma lemun tsami a gauraya shi da ruwan dumi-dumi kaɗan da gishiri don wanke maiko-maikon da ke cikin kicin kinki shi kenan wannan in kika yi shi kin ga ba ƙyoya ba wani cewa ka gaji. to abin ta bakin ki da sauƙin yi amma dai na san da dowa da an ka yi sai na kama jikina sai na sa kuzari saboda tana yiwa a ce kullum da an ƙaga cin abinci zan yin shi kawai ya kamata dai in dai saba ne. Uhm, ko kefa kin ga a hakan kwalisa ki ta cika gaskiya ko jama na gode insha Allah zan kula da kicin ina da duk abin da ya saura Ina ya hiye miki ba haka ba mijin ke ka miki kishi Ni ya na san hakan za a yi da ke bude baki sai san kishi Merci à vous les filles pour ces conseils et chers auditeurs dans la rubrique euh, culture linguistique d'aujourd'hui. Accueillant Tarnan Ahmed, il nous vient avec le mot langue de signe en tamashek. Rebonjour. Voilà, rebonjour Ricky. Je suis de retour euh, cette fois-ci pour euh, la rubrique linguistique. Le 23 septembre de chaque année est célébrée de la, journée internationale de la langue des signes. inkensan inke jila namur nadneta wani shiwil egi sorge sim inkensan attagan namodan attashakali fasani jarra nayaka fele shiwil ijil gala ka ijil dawasati wakashiyakalaka agadumansan incinda lan allah wannasana dagizan taketa tagin ka. arwa jelinke wa te wax lagdu wulen fela madina tuena galaka galaka inke wina tana genda nasan ta dawe nasan arwa nasa sakata da ninke china de qalsana galaka kuin tinda jgalan dirna nimido na dirsan egisa anna taganna modus fasana gaf chinjar med chitan medert kullu wa selam c'est tout pour cette euh, rubrique Merci Ternan pour cet éclaircissement, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en zarma, en hausa, en tamashek, en anglais ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou message au 82 89 89 64. il faut écouter les messages vocaux envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ajima ga ya da mi da ki bai da cimba makka da don don kari lara studio kalangu fa karai irgo gini hangana alwatu kulu irgo ma studio kalangu e da na bare ga da bon fereyen mhm. alanda ga kanda kiti fonda yi faman da yan borai sai irgo gini hangan irgo ga mara irgo da na fazan irgo ga borai bon feri irgo ga wafa kai mo don borai da kyar gamara tontoni aga kan amma sun matakan irgo ngai goye te dawo magaban da ga irko makamu da ngise ngai go am da gina jina irman di go ga kayando kadai hankan ga himan da burmun ware dai irko himma tontoni se igo yayi mukoi da gina jina cintine jina dai ga umur mai kalangu kan ga ce wani kaino kan go ta yafo ai ga dibte hare kai kan go sandire ai ga nafo ai ga li chajal koi kan go ne ballar taraku kan ga ce wani chora ai go ga nafo ingan ninga wani almayalai kulu ai ma bi hagar abdullahi kan go ballai yar shato ai ga hangan karanguya karangu sigire wo kan ga kanai se sigir kuru kan ngai ma sannu kuru kai mara gyo fo bonde man ci kalan gumra ne mara kule wo shaganda ai sai tabbata ni bai mara nangu gu fono kalai ma hangarin sigyo kalan ngai mire wo hanga dai mara sigyo kalan ngai ne wo yadda wo no nan ai wo ai fanda ki ga gan cimu fanda no nan ai wo halho kan ina da hal halho do futta ge sigida ki bon fere ki futta ge no da wondi yai zai futta ge bon je zai mata ki gi salan sanno salan sai da mi hagwajin gai bafu ne matkita kulu an gai no nan kanai si orai do mo halho hayyan gai do har zangai eh, food way eh, way haye mata kigite ndi dangai haye ngadi ker gamara ti nani kigite si hal hongunu na ayu aka kane si odiyon kuli gachi ngunu na wallahi ayu aka kane si kiro oh. kigite guru way cindi ay go sigir fo hangan ni niger sur kalangu aka kane se gum gum gum sigiro hangan ba ga salan futa gay bonna ga salan do na ga salan asenu ay ga to madalla sintina dai ay gir president to kanki nya ga fo ay ga malama fo hal hon ay ga bero nya fo ngamo hal hon ngamo iri hanga siniyanno E vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Marie made et moi-même Top Drame. À la technique, nous avons Mustafa Yuba et Moussa Hassan à l'édition. Ne ratez pas l'actu de jeunes et tous à la FADA samedi et dimanche à partir de 17h sur nos radios partenaires et notre site www.studiokalangu.org. Excellent week-end à tous.